Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. kungiyar matasa domin ci gaba ta zagaya tsawon makonni uku cikin makarantun zandar domin wadda kan kan illolin shan mayagun kwayoyi cikin makarantu akwai mu da karin bayani. kungiyar ma'aikatan kwanta rage na kyon lafiya na yajin aiki na kwanaki bakwai tun daga ranar 21 ga watan Janairu. Za ku ji sakatare jan na kungiyar reshen maraɗi kan dillan wannan yajin aiki. A cikin rahoton mu na musamman kuma za mu kawo muku yadda ake sarrafa sabulu tare da zuma daga kungiyar gwamnati bana. Ta madalla yanzu ga labarin naku daki-daki birgin hodar Iblis 199 eh, ne kimanin kilogram 214.57 aka kone a ranar jiya a karkarar birnin Yamai gaban 'yan jarida kungin fararen hula hukumomi da rukunonin daban-daban na 'yan sanda na gida da na ƙetare. su ne mayagun kwayoyin da aka kama a ranar uku ga watan janairu cikin motar magajin garin fashi yankin agadarsa mustapha tahiru daraktan 'yan sandar kimiyya da fasa'a ya yi wa tarnan fude ahmed ƙarin haske kan wannan konewar. Aikin fusa'a ne da muka yi shine auna odar Iblis din da aka kama. Kanan a ƙarshe muka yi aikin ganarwa sai muka yi kalkasar. A ranar biyar ga watan Janairu a yayin gabatarwar a gaban 'yan jarida aunin ya bada kilo 214 da rabi da digo bakwai na hodar iblis din. Yau kuma awon ya bada kilo 214 da digo 635 kenan barbaɗin zubar da aka samu a lokacin ɗaukar shi ne ya haddasa hakan. A ranar gabatarwar mun kirga birgi 199 har wayo yau mun yi lissahin inda muka samu birgi 199 daidai. daidai aiki ne da aka yi da sa hannu daban-daban akwai kotun shari'a octris da polis din bincike da ma interpol da ta zo daga lyon domin ta kama mana aiki ne da aka yi cikin haske tun farkonsa har karshe ku 'yan jarida kun shaida saboda an yi komi a gabanku ana iya cewa alhamdulillah Ƙungiyar matasa domin cigaba ta yankin zandar da kuma ƙungiyar 'yan makaranta na kwaleji da lise na birnin sun shirya a tsawon mako uku wani kamfin wadda kai kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a cikin makarantu Amadu Rufai Abdu shugaban ƙungiyar na jan hankalin matasa kan illar shan miyagun ƙwayoyi a cikin rahoton Ali Keta. Da farko shine jayo hankalin matasa su gane amfani da miyagun kwayoyi ba a bane mai kyau ba. Na biyu su gane haɗarin da mai shan miyagun kwayoyi yake fuskanta ga lafiyarsa sannan kuma yana cikin haɗarin tsarewa gidan kaso. Doka tana hukunci ga masu sha da masu sayar da miyagun kwayoyi da duka abin da ya kama da haka. Za mu taɓo duka matasa na birnin Zandar sannan za mu yaɗa zango a cikin yankuna na jihar Zandar haɗin gwiwa da masu unguwanni da garuruwa na kewayen birnin Zandar. Duniya ta yi bikin ranar Litinin 24 ga watan Janairu ranar ƙasa da ƙasa ta ilimi wata dama domin duba bambancin tsarin ba da ilimi na da da na yanzu da ke aiki a Nijar. Alhaji Musa Ibra malamin makaranta da ke ritaya a Doso ya bayyana bambancin tsarin biyu alfanu da kuma karancin sa a cikin rahoton na Hadiza Hassan. Bambancin da ke da kwai tsakanin makarantar da da ta yau shi ne a da makaranta ce ta kwarai da kuma malamai na kwarai domin sun samu horo ingantacce haka kuma suna kaunar aikin koyarwa da suke. Littattafai ne na kwarai da ake aiki kuma masu amfani sun canza su da littattafan farfadowa da na farfadowa sauyi da sauyi a bangaren jadawalin karatu musamman ma game da abin da ya shafi wake-wake tilawa gatana kamar yadda ake yin ta a da amma da yanzu ba a inganta a yau game da kan karatu kuma da ake da su a da littattafai babu wata kwarara daga wajen ɗalibai Ƙungiyar ma'aikatan kwantaragi na kiwon lafiya ta ƙasa na yajin aiki na kwanaki bakwai yajin aikin da an soma tun ranar 21 ga watan Janairu. Magoya bayan ƙungiyar na buƙatar a kyautata musu zaman rayuwa da na aiki. Abdulkarim Musulai Isa, sakatare jan na ƙungiyar reshen maraɗi tawar tarho a cikin rahoton Muhammad Mamman. Euh, Daga cikin batutuwan da muka zana kan takardar yajin aiki akwai ɗaukar dukkan jami'an kiwon lafiya 'yan kwantaragi a cikin aikin gwamnati ba tare da jarabawa ba, biyan alawus a kan lokaci. Muna tune da abin da ya wakana a watan disambar na 2021 inda aka biya alawus bayan kwanaki goma sha biyar na wata mai bi masa. Gaskiya ƙungiyar mu ta ɗauki matakin ƙin amincewa da haka. Batu na uku shine biyan bashin alawus na shekarar 2017 wannan bashin da ya kamata a biya a cikin watanni ukun farkon shekarar 2021 har yanzu ba a yi hakan ba. Akwai kuma mata masu aure da aka ɗauka a shekarar 2020 aka tura su cikin jihohi alhali mazansu na wasu wurare. Ya dace a dubi halin rayuwarsu. Yau idan ka je cikin cibiyoyin kiwon lafiya magunguna na warkarwa ɗaya ne ake badawa. Euh, Cikin wani rahoto na kungiyar kiwon lafiya ta duniya na wannan watan Janairu da aka fitar a ranar jiya a Yamai ya nuna cewa a shekara ta 2021 hukumar ta taimaka wa Nijar wajen yaƙi da annobar kwalara da ta shafi yankunan maraɗi zandar da doso. Kamfan shashawar da aka gudanar a cikin watan Nuwamban shekara ta 2021 zuwa Janairun shekara ta 2022 cikin waɗannan yankuna da matsalar ta shafa. Ku riƙe fiye da mutane 5,000 591 suka harbu da kwalara daga cikinsu 166 suka mutu da aka yi rijista a Nijar a shekara ta 2021. Hukumomin kananan hukumomi na agada sun gudanar a ranar jiya 26 ga watan Janairu wani aikin tada wuraren da aka yi gini ba bisa doka ba a gefen birnin. an sanar da dukkan mutanen da ke bisa geben da su tashi in ci abdurrahman turawa magajin garin birnin agadas a cikin rahoton musa mamman mutane na nan suna zuwa ba bisa ka'ida ba suna gini kan shimfiɗar kwarin agazar mandaran da maraice aka kiraye mu aka ce muna fa abin ya yi kamari mutane da dama sun yi fandaso suna ta gini jiya muka je muka diba nan take muka sa dankaro karo ya kada ginin da da aka yi isiyanmu jami'in shari'a zai je wurin domin ya ba da takardar kashedi ga dukkan wa'anda suka yi gini a shimfiɗar kwarin ai can farko wa'anda ke wannan wuri an sake musu mazamni dangance da ambaliyar ruwa da suka samu kenan ba daidai ba ne yau a sake ganin wasu mutane da za su koma su zamna wannan wuri mun gano mutane ne da ke nema ko suka je suka zamna a nan cikinsu wasu da gangan ne suka yi wasu kuma tura su ne aka yi ta hanyar dillallan kare manipulé par des intermédiaires de vente de parcelles. Kayayyakin bukatun yau da kullum na fuskantar hauhawar farashin kuɗi a tirozerin tun yau da ɗan lokaci a cewar sakatare jar na 'yan kasuwar birnin ƙarin farashin abinci da ba da dalili a cewarsa kuma na da nasaba da rashin damuna mai kyau dauda mai daci sakatare jar na ƙungiyar 'yan kasuwar tirozerin a cikin rahoton ahmed felan bana farashin abubuwa na kasuwa ƙaruwa suke surtu abin da shayi haci wake makaroni mai da wanda muka sarrafa nan cikin ƙasa da wanda ake shigowa da su duka da farashin su ya tashi kamar su haci su wake sai mu ɗauka cewa kamar damana ce ba ta kyau ba in ka diba kamar na wajen harka alji wannan abin da shi makaroni da ana samun shi jika uku da rabi yanzu har ya kai jika shida jika bakwai abin da ya sa ciro za ta kawo tsadar rayuwa kaga na ɗai ciro ba ta da iyaka da kamar mayan garuruwa hakan ga kamar su alje ko su libi duk abubuwan da ake tuha da su sai an biyo agadas ko a biyo arlet sannan a kawo su kuma gashin kaddi ba babu hanya motocin da suke ɗauko kayayyakin ga kamin su zo wahala ne Tun sakin mara ga bangaren takin zamani a Nijar fargaba ta bayyana wajen manoma a birnin Kwani manoma na fama da hau farashin buhun takin zamani kafin sakin mara ana saida shi tsakanin jika tara zuwa jika goma sha ɗaya amma a yau buhu guda ana saida shi jika goma sha tara a cewar Yahaya wani manomi da abokin aikinmu Asman Musa Arzika ya hira da shi. Matsala wadda muka fuskanta a wannan aikin rani ba ka wata takin zamani saboda takin ya muna cada ka farko in za ka sayan tiya za ka sayan ta dala ɗari da goma ko ɗari da ishirin yanzu buhun taki ya kai wajen jika ashirin ɗaya babu a lokacin jika tara jika goma jika goma sha ɗaya muka sayan buhu amma yanzu abun ya kai mana intanet mun rasa yadda za mu yi da takin zamanin taki na gari muna ɗauka muna kawowa amma sauƙin da muka samu kamar ko umfanin da muka samu ga takin zamani ya kai inda ba mu da ma halin da za mu sayan shi mu sama shifkanmu muna roƙon Allah shi mun sauƙin wannan abu muna roƙon gwamnati ya buɗa mana hanyar da gidajen gona za su samun taki su sai su mana da rahusa don ba mu da wani aiki in ba aikin ba aiki kuma na yanzu in ba da takin ba ba shi yiwuwa Bikin dokin iska karo na biyar zai fara gobe a filin yankin tilabiri domin gudun dawakan dawakai fiye da 400 ne za su fafatawa da suka fito daga Najeriya, Burkina Faso, Chadi da na yankunan Nijar guda takwas. Wasu mahalarta sun bayyana ra'ayi da fatan su kan wannan biki domin gudanar da shi cikin kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin rahoton Amadu Asuman. Daga Nigeria Kano muka zo gurin sukuwa gurin dokin iska dan filinge. Wannan ita ce zawal mu ta farko kuma abin nan ya bani shawa saboda dawaki sun haɗi yadda ba a tamani. Allah ubangiji ya ba kowa sa'a da rabo. A gurin mu kawai kowa Allah ba ya baki raban kuma Allah mai kowa gida lahiya yadda Allah kamu lahiya eh to wannan sukuwa dai ga yan birkina gaskiya Kama ita ce ta farko gare su yanzu kam gaskiya nake ga rage kowa ma zakuwa nan garan da mun ka taso da birkina direct sai nan garan gaskiya shirye-shirye yayi kyau wallahi gaskiya tabarakallah kuma mutane ne masu son doki sun darajanta doki kuma na ji daɗin haka kuma Allah ya ja zamanin wannan wasa Allah ya ɗaukaka ta duk guri na yanzu don zakuwar da muka yi da birkina Allah ba mu sa'a darbo mu ci wasa mu yi dariya da juna mu ƙara zumunci dan zumunci ne wasu kuwa zumunci ce wallahi kware ba na wasa ba rahoton mu na musamman wani abu mai zaƙi da ƙudan zuma ke sarrafa daga furanni zuma ana amfani da ita wajen gyaran jiki dalilin sinadaran da take kunshe da su a yamai ƙungiyar gwamnin bana na sarrafa kayayyakin gyaran jiki kamar sabulu da ake yi da zuma rukayya abdurrahman ta haɗa mana wannan rahoto kan yadda ake sabulun Mata kimanin ashirin a cikin wani gida suna hada zuma, madara, kwankwambur, lemun tsami da sauran kayayyaki don sarrafa sabulun zuma. A ƙarƙashin kulawar shugabar gungun matan Halimatu Tahiru Isa, sarrafa sabulu wani aiki ne mai wahala da ake yi ta hanyar bin wasu matakai kamar yadda Halima ke cewa. garin gwamkin ne nake tacewa ya koma ruwa sai in zuba da asid da farko in motsa in yayi kabri sosai sai in bari asid king shi ke dafa gwamkin da kanshi sai in ɗauko lemun tsami da kwankwambur in murje su sosai in tace ruwa sannan kuma sai in haɗa da madara ta gwangwani wadda bata da sukari in gama da zumwa in cakula in zuba asid in zuba mai sai in rinka motsawa da muciya ba a sake hannu saboda warwarewa zai yi a rinka motsawa lokaci guda har in yayi tauri daga nan kuma sai in ɗauko leda in saka a cikin muluna sai in rinka zubawa kaɗan kaɗan. Halima mai shekaru ashirin tana aiki a harkar kayan shafawa tana shiryawa da matan ƙungiyar tasu tun daga sarrafawa har zuwa sayarwa. Yau shekaru ashirin kenan da nake yin wannan sabulin mutum ashirin ne a cikin gurfan namu in mun yi sabuli sai mu rarraba kowa ya je ya saida ya kawo ɗin abun da ya samu ribar da muka samu in mutum na da wata bukata sai ya ɗauka ya amma ba mu taɓa uwar sai in sabulin ya ƙare sannan kuma muke ɗauka mu sake haɗawa duk lokacin da muka haɗa sabulun ina samun ƙwara hamsin shakala na saye yan mata ma suna saye. sanar da amfanin zuma a kan fatar jiki salamu mai sayan sabulu ta ba da shaida. wannan sabulu da matar nan ke yi muke sayanta muna zuwa da ita bakin kogi muna wanka sabulun na sa fatar jiki ta yi sulbi kuma ta yi kyawu muna ma yaran mu wanka da ita muna aiki da ita kuma saboda in zafi ya kama jikinsu yana yin ƙurajen zuwa ba in muka musu wanka da ita yana karewa ko banda sabulu ana kuma amfani da zuma wajen sarrafa wasu kayan shafawa kamar mai na jiki To ina gani duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu a gaida ni Isaka da Adama Dawaki da suka taimaka mani. Yanzu bari in haɗa ku da Musa Hassan wanda za gabatar da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya daga nan studio Kalangu. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da ban fere Fuma lamba 99. Studio Kalangu.